ma ke te wona malonde de ma tirba ta de yele won ki be ki na dana tanam le do gazel le do kabila ci da ya kabila wa da ya kabila wa da ga ma da ga ma nyo ga wimba da ga malonde ke malonde ba ti do tirga na ko ya radio wala sira amalla mi sallama mombo ze ba woni da lafiya roze bika manzolo so wuro kubane sise ida lafiya chawre ida kunyo nede na kama na ida albarka sise bitala ba wani radio kana koroze zaza ku mola la ka zo zi cire mallan ta mawasa ngina mina nga minyina sinje atene dede alwati wenki dan nga don zulukitin biya radio rozana ke dala daidai nga mini announcement wen kida vare de whatsapp ro na mun ba ba whatsapp ro ko ba zo whatsapp ro zana bo you announcement to say aso we this is injere chief imam imam mutawkilu ngina won bi ogwa na dal kawal sisa tene ba waki wanga zo timbiye radio nda ko ne ilada wazuna aso we this te dal watu wadala baka e wallahi ro zo sai da bazu mene ke kadabla nakla ke recording ngumbi waasu wonki waafun lanki bindeniŋa woro eseyna lage meneble mallanta mosi letoge ditiŋa si kaso na wonti i wona ti sinje si kono dana dene e jo lana maniel ma dangle ma demŋatire i bo bisanda man sincinje bi ka nasesa moriŋa cer na ku kar wonki bawuni wallanki ŋina bi dala dan lamme mede bukata se kwani e wul ta ba wuni wanga zo na menze ba wuni blab de da sadio buka manzulo so wurin kwanse na ba wuni ka ela e, e, e fer ba wuni ala heri na na manzin chenje buka mo bodre de chief imam imam mutawkil loze se ade bangu tiwo jode dei mallangi e, salama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh chief imam alaikum salam <coughs> alaikum salam ya président de la jolafia momomomom sew ye atenege nna yangotina ha adi nna yangotina sinyeke atenege ha ka atenege sew ok ya dede dede wuro bila dede wuro gabi jeya ka nga wuli sila de tan wa dala ami sila de tumara dede tan wa dala de de aso edisi okay nawni ma dara mala mala ma ma ben ma ma mala mix yo nyana bele de technicien da nakana abdurrazak aso we disi mana bele technicien da nakana ok ida da de mani jani ina bele ya ngente de lokana mani jano ai edela edela dokana ko mani ja wombo na ku bangwe ti moodi maddeega mo ngonmo joosi tiya worobe ka e joobo worobe ene e- e- ma lile mai gbedde maye suuli droba suuli droba fenoloore sabige droba fenoloore jirta ɓaade far lasar ñannaani amma ñoogo ni daneade far lasar wona loore e mule <laughs> lege gbedde joobo worosuuli venoloore ñi venoloore venoloore na dannaye ji wilda ñimle ok eh. donc mambe ma base an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 سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا <clears throat> ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم أجمعين الحمد لله القائل في كتابه العزيز يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولقد كرمنا بني آدم وأملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا <clears throat> malaso ali tando da cece todo su kuro ko gando so we ni na duniya na lahira na e be na na so dana e be na kubana na wana e be na alana na e be na e e kafiru wana mu'min wana we ni dina na e be na nimin dudona we ni na fa e be na bemna we ni e na kada na kadeziya ina batmanda na musulanda na maala salatinak de seedi mi tala de de soolu ɗo de de tenndo suyum ɗo soo de tenndo anndi mouhammad sallllahu alayhi wa sallam woni naaɓile duniya kono karan patta ke de neɓa de oruna ke de fitagana suuru koni sey e de seedi yalla salati wa iceley mbe tala de tan mbe tala e de jour yerme patta mbe tala e guudiya mbe tala de elna mbe tala ɗon de parano patta nde tara darna patta ha malwa da nda zolu kuro ko bangando annabi sallallahu alaihi wasallam wa dena yana da kin ne ku jo batma da da rai da da nabo daga mai amma irawo godo kana ke biki jilla da magabe da da bile sahabuwa na tala tabi'ina wa na tala tabi'i tabi'ina wa na tala alfa ko bana hal ko na tala dado dazul kuro ko bangandu mo baran kata ba la din kana kede ku kare ko bo sahabu de sati halen dalla sinji alfa ko mo dawna o sinji naran kata dazul kuro ko bangandu se eso ferwu di ja ko zona alfa mo ba wuni tuga be wole be woldana man den da ba tawan dem eso dazul o ila wa gafara eso ile be be so do de rahmanda mm -hmm. maluwa alu maluwa balu maluwa malo ko boni ana bata bende lahira na malwa da dala zulu so ila wa gafara in yos bada bende in so sumo da wizin da na madana da wizin da zulu su kuro do se e fada wizin ni kebe zate to wanan barkana e fada wizin na da lafiya na gundu wizin tintin na tunyona na windi wizin tintin jona bana bana bale adinna alfawu mo da no wala ledo bana bi wizin be ku mo na be ku bana badala na da na be jana da bun na be ga la na be ga bala na ku ro ku bana do da zuro e fada no wizin ke be te wizin albarkan be e so da fitala e la da tambata din islam da e fada wo mi wizu wendi mi wizu wonyo na e le da fer dunya kana e le da fer na hira ogobiya malwamba sinje atene malwaru du inabele rabi usani rudu na zam nembele de waku na kinire waku sala ni difai duge na ndi sallallahu alaihi wasallam de wa gali maka kon madina na ide hijira ide bizi mil na alfan na zana biza ku sala na lobe biza na ande bi sa de loro de bizi mil na tele na biza ka zan na kere rudu se la ni ni New York bi ma kere fi kinire dan ngaroge na minti ne salana lobe yani ni da minti na tuduju na bela kerefi fuda na rozi new york de tam tendia radio ga mi wol sima do mo woni man matmin ni madan matarana da na kandona madaire ga mambu tawati new york woni ina bele de de technicien da na kanana ina bele de prisa abdurza kubula kazo zikire new york dede mani tunki ina bele ko boni imrana so ngubu connecticut maudu wenki se wili siki mojo dananga kanana bele wenti ma bazu matreki di worona worana bidamana yumti yumti malwan dem da ngenege yumti de tonke sa se qur'an da be matta da tum tom bidamani yu da matrati de tum bi gonan no wayla batara de ne de dana era de interpretation da dan matu chuko wani da manu yuna to amma yuwan ga dannan wani dingale nan bale dingale yinti to bunum irawo boze bela batta be damana malwando wo goni kala pruvi yunti ina lo yudini malwando wo gonti goni yuna ga dai dia ze beda sa malwando to kun konna yu yuwo goni ga bumona malwonde ya yufu ga malwando wo goni ga dai dia ze beda no qur'an de matro ayo na tartu wuli do yu ɗum mi rada batta ɓeena halna siñinda mbaligi ñana kirkiri kala bele kala bele malomba badde bakkurba kala e kala bele wagil ɗo min ɓede adinda to mi yiliraɓe jorañasi yammal wondete tan wonɗon koɗa so dala bele de da gueede traité da to ɗum miɗingal yowniwo yowdiworo na seeɓiɗi yumti do woni e radde wanna qouran da on mattadaɓatta abidamani yumti adinda malondida dinda dan darne dabata damani yumti yuma yuma ala yuma bala labrana bele bumboze de tasunu sofutala wa de kera mi sete minyete ama eh, de toze dama be kartase de soda ma fitala wundi tanga suru kona barana bo jonda na tidur ma bazi yumti de to matra de ma vami eh point wa yani tumbia ya tombowa amodo tumbia na bilo kumusi tombowa uy nasma matiyana age tombowoge kudunde kudunde hali aro nanwa man mati bida o sinja su dismam bisma gazizite dabo yumti ugaba ya yumti ngani ga bilege yumti wa ga basi tidurma na u wumbi yumti wa labe go jona be nani ga malwanda gonna dum dana sa din wanda na malwanda kenan dini ka dezyange malondo ko ndowro adinno kuri tugu tugu kono ka falo kay dalena samaduro to ngenega be la yumti fungo jo ngenega bu fungo jo yumti de sati yumti fungo jo ngenega nananga malondo gon bu koni asuudi fi e soda soda san san da manga to tonto mi fije enna before malwande de konne ndaw mi jugo jo bugo jo na manga to tikidi woro manda suma nyose manga to dana tere andi tay tombo de tuzunde dadala malwande o gondo na eski dombo sese ada ye malwan tu wunu de da ba na yumti yumtu ala malwan da da atela ngana daga tela na ata dala ngana daga be jo anyway da da matara tombo da da da dan na kumbi da yumti da tombo ala malwan da de kon da na to muna ganne ge eh yumtun pata asikizin bidi est ce que malwan de o goni de fa yuma kizem bidi ya wo goni la confirmer yuma de yum tiga ka balo yum tida hal malwande de mayas malwande do na andi bi sallallahu alaihi wasallam na bla malwande de ko jo de kon danda nanin andi bi de na est ce que wa je ira yum ti de sna way kizem eh, biya ya wa vana bawo bi cewa do mandi bo goni ga fi la dunya kan pata ele dunya na bilana yum ti andi bu wele yuma na nga mo de ya wa dal yum ti bilana o goni mo na tana tombu ni sira ngati dombu na zan ngamle manena ka de do yudena malwan den da won bi yum ti wo voz malwan dana da da sir ngati won bi yum ti wo voz malwan dana na won bi yum ti wa la ta malwan dana kinne bawon di won da de fozre ngad won di de chuta so su te bawon kinda yum ti wa la na minna won bi so su te wanda de voz so su te won yum ti de farando wo voz yuma eh, de yuma wo voz de Sosote wana, mga minna wong bi yom tuwa le chuta sosote wana. La menm shouz, gale nou da bedakawa malwanda nda. Dan sa ti yon ti malwanda wana, ati ki yon tina. Ne yon mana. Wong bi de vozo malwande, yon ti de tu wanda, wong bi malwande ou edi wiba yon tina. Na, de besi dena dodo, yon ti de tu wanda, wong bi di le chuta malwande na. Na am, de ke malwande di ki di le chuta, wong de ke malwande di ki di vozo. Di vozo sosote, wong ti nan pata ati la pi ki, yumtina naburowo ivosoega naburowo bilo cuta amma kama dage malwambana ɓeka kama malwande de tonga ma gatana bila ma dalas ma gatana yumti de tela malwandi cuta ma gate mi yumti de tela e, malwande te voso malwande ma gatabeleeoɗoɗo comme fetalawagadege moso fetalawa to abige dabige de de moju watana wontisitu kutitu konete tasnade de moju kanana tena bele engenege malouan de dene douni ak nan ou mabadeke malouan bana relasyon antre le mizouman e le non mizouman de relasyon between de mouslim en de non mouslim pou mboune kati vounen pou mboune mwantin tou dounen danan mwen da ou mbadeke malouan bana nou mbadeke malouan bana wèmbi da ou mbadeke malouan bana de ben nan ou mbadeke malouan bana se da nou koum malouan doa se da anye gen malouan ni den wèmbi e moi je ñi ñen mbaɗ ke malwamba ɗo ɗomi duniya ndar de ke malwamba kiji duniya ndar e d'ailleurs malwamba ta tala duniya kana ka aba dara duniya kana kana ta na bono ko ɗomi malwamba ngu to a sedamati relation adede mo do tanam les relations entre les musulmans et les non musulmans siñinda on dige malwanda dina to na adede tele ɗo dowol si mona besede ngati les relations entre les musulmans et les musulmans malwon bari kirki da de dama ku amisun ku mo nok to dolo tan ngom si tezna da de malando wa be abona toro wina bezna e cholelo da da tan birki malon banane da da be di na dama nane tarbiya da na sufiya dana na dana da na wahabiya da na izala da na shi'a da na etc etc etc etc birki na ni malon banane to na da konan na da mai lesa se da wala se ŋmenega malʋã dɩ waa wɩlda da, naani dɔlɔta ŋmenega e malʋã dɩ waa wɩlda dãna ba de kɛ daana dɔlɔta bayan danga del tana wʋntɩrẽ pa taa maaga dɩrʋna a sɩ danga dɩntɩlɛ ŋini nɛbɛrɛ ŋini malʋã dɩ tɩ tɩŋa wa bɛɛm yomtina ŋini yomti cɔɔgɛ malʋã dɩ wa gɔn bɩ na ŋini yomtina na wẽmbi ãn dɩ wɛɛ dɛ yɩlẽnda na ãn dɩ a na na tantana bele fitala wage se do so e so ru ko dan zolo e ina bele faro ina bele tara do wan dare matra man zolo e tara matra de faham ikilma kama ko ko liga man matna mi tin be kama wona ka jubiya ka guju ko do man matra dan ga san san matra wo do lulu matra wo do e so ko ma lulu matra e ko ma ka jubiya e ko ma guju ko be ka e so ru wala mi de won ma beze ma gidikina ton won titin bozi gidikina tana be kama je titikina da bilatbi la boya bilabi wala bilabi bi bi bi bi bote bi dikinati mu bi la kamata bi dikinati na ni yodo do mamu wuli simana manzuru ko rok bangan do se mi den mi gbamani da e so tulu mi den gbamani so mi den gbamani to wala kazo to tulu kazo to ko luru to ko konni tan tola be ka bulura to tulu kazo to wala kazo tin be ze tin ne made matre be ka mm, to cho mede matre co mede nede da de kabo fozu mo ni mang matna de fozu mi amado mu isina mu fozu mado do eh, bege bozra ya bege bisrana rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli ta ina wumbi ni na majiri bude mi yuni wumbi da mongo fo ma de ke balawna da mi yu be min na won bi das mo bu no bu no ma ga na bela ges mo bu eh le do mam ba na mi eh puwa kadange na ni na malon de konena ngene dage yu mtu ko jona da ma tu ke finje se se na malon de na wo goni ga dunia ku do bele sakar sakar ble na mero be yuma na mero be ke ndia no wonu na malon do mo na malwande ila wala da ilam na ya malwande na dinwa sallallahu alaihi wasallam da na ya malwande be kon da ga malwande o goni o goni chobi zi fu na sudu ni ya zalo na sala fe makanda e kale na kon medina chobi zi fu bi bi za kuna na sudu dira bi za kuna sudu da ngen ga ndigi wala jeri malwan e eh, wala jeri yumti na nar talan na da sanda sanda man mata tikidi woro man da sanda sanda da sanda sanda yumti wemi tugo jona bi nanga malondo gonna danga bazna kada kada do kada bi jona we maba vungwe begeno community wa kubonde teleira na nge depende de bazna egypt misra faraona wa de sate faraona wa de sate yumtu o jona tige yumti type na telege tipnatle de yumti ye ye yumti wumba yumba yuma wumba bege batmere ge temere lanna hidima ga ballanna bauta ga ballanna na yuma wumba bege kawage awura na wangba wenna ala irali de ndina wangba wabasi bege kawage bege bege kura bege kawage bege n'a da ya sase bege decoration ga na daga decoration ga kurat de decoration wamble ma decoration na kawa na lenzore kuro de lenzore na lide na de lenzore ble bo le bide ble bide yusa donc yuma we na bulage yuma wu wo mabal bad maraga tamalam bal bad maraga bawtalam no yuma wu wo mabal bad tamaraga kawaga ballam awura na na ballan kawawu mabage dide na donc yomtide wombiti jo misra made satanamle to yoma womba bege bawta de lamdi yumana belabe de satana belebe vena nandiri madamare fase china dige belebe wana ba wuni china dige wumbe bana kpata bige kide zenti na bige china na bige bige de ngmegrana na bige yerti na gabalana bele mo joga ngeze halma fanam ya ninka ya kimbiri cha soci nawe da kaira wisin na ga bage umemu ma uma bage yuma kawa de yuma ya bage lin zora de yuma na bala banna respect bo na jirma bam va wo jirma tani uma ba de na wana dum ba fi ho bage lim so de yuma ge yile bona jirma eh eh ba suwi eh eh, eh Eh, bon na girma nisbi maya nisbi na girma ba su yi girma ka do ko jo bin jo da ya kisi girma na ma ba mi bala bide misali ami guna na kare na fara'auna wa misira mba da aura na kubbin na da na fara'auna wa fir'auna weni ede auren buwamu an debi yusufu yumtina da e ni wani kura da ba matana sati wanki yusufu edawa na wo e ga boy bubu nay babade ya bubu nay bollo lokonda bozo les batarnay ina e ja ja wa gali na. dan la mi bile bide tonwa de ngez mi bide tonwa amara da duk kona bana bide farandenda le le na dongo do na bide farandenda bam so ba suba muina winuwa muina qur'an wa ngat se wa qala alladhi sharahu min misra limra'atihi akrimi maswahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan sisi wa mu yusufuna na bala bide yam da bogo na baya yisrg baa yẽna wenu wã n na wa gogo ne na wee zeeri deelu sese akirimi masu wahu su buce ni ma ga mu dona yumge amma kalai nya balla na balla yuma na kalai na yuma ma bege badda marge bon talai ya badda marge kina dana fai girma soyilin ka zombe fai kidim ka zombe ige yum ga ya amma yumwe ni dai kalite kalite na korda banna domin da kai na aw do poi de bisna do bu aw e kon enju e kon won voz da de de de de kurat de mm, tmanda ya de de kurat de manda wan landa tmere de dum dum non de de kurat de de yasna donc amien la référence na surati yusuf de aya eh de aya كده آية أكون نكرة وقال الذي شراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا يسوع وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسوع ومبي الذي يوسف ويو دفع وسح ليسو سو كورة dugorin da nan bale wa ga na tiyum ti amma yum ti wanda ga nan na de ke yum ti ci na din daga ga zo na wa ga zo na yum ti wanda ti kawa den da nage to me na se misra mbade sati yum wala ta na tele da na tele eh abige da gunala karodo misira misirama mɛmɛ dɛ saate na rawo mɛ bɔ wɔ misirama mɛmɛ dɛ saate na toujours bɛ kɔni suratu yusuf kenke da suratu yusuf kenke dɛ aya man ŋa tɛtɛlɛ ti dɛ mɛ o duwa bɛ dɛ ama kama ɛɛ kama bɛdɛ bɛkɛ bɛlɛ bɛ dɛ pɔn nga min dikina lɛ lɛsɛ mi dikina bɛ dɛ pɔn nga man kɔ tɔɔsi mi ti saatu wanki yusufu wɔ gɔni bɛlɛ hali bɛ kɔ ɛsɔ saraka ɛlɛ saraka ɛɛ wuro kɔni idozi ɛna wɔmu wo dozi na wɔbɔ saraka daaba ka yɛ yusufu kɔbɔ yusufu seeri si ɛtɔ bɛ tɔn bɛ tɔn mangba tɛrɛtɛrɛ ka taa yusufu kebe ro nga wuro jɔs bɔkɔ na mo bila bi bɛɛ wi wo dozi la bi dozi wi ni wo ana bila bi dozi na ka ba wɔna yusufu ba wɔna yusufu kɔni tsɔ dangba tɛlɛ bi dɛ ɛtsɔ ifawuro wɔmi ide dozi ro wɔbɔ na. nke wuru do o oh, na se nyo jo chen dan na ma o lieu de lele do le nya be se mm. ro o de na de ge kizimbu e de na de na yusu ojo na mo mu jo na yusufu go ye o wan bokone yusu wan bem go ro de de na pe e go bi na nge yusufu ba yusufu ti se eka beze eka gbeze inuna e bunyamin na mangata te amin doze min garfna mi zebi mwa nga yusufu wa matu wonse matona amin wan se kamse e bobona mamin no weni mene ko godo e cha ko donna to bunu ba gomba ko wona be nyumu kon da se lambe so lambe mi bo gonna ina engene e ga bela yusufu we yele no mu ido yusuf joye danda da ka bagana do je damanda o gonna be tesi be yusufu bo gonna e dugu afumu ele de kananda baali ben ne nga yusufu ele bo kowe katengara mango tibele brisa drogaxi o julahi o ya sata e ada da ya se o ni o le wi e gbe e yusu wo le bo ko yusu ba ngbe ba ngbe lo ba ngele anyway pada se da ngele yusu so ada na ngele benda e mo jo ngene ka dalla na mi ngada de na da ma timi le de orna dai bembe de maranda na abige wa ngme ko ba na benda ngele benda ronjo orom banya na ba tayunti to mo jo ndana anyway sura sura tu yusu wa ngatna قالوا تالله لقد علمت ما جينا لنفسد في الارض وما كنا سارقين سوره يوسف كده ايه 73 سوره يوسف ايه 73 Sisi kalu ya talahi la kad alim ka majina alim sasa. Bebe rizu sisi ae. Nyengi sisi ba dokwane sato forstede. Wa ma kun nasari ki. Ngo da da ke mela. Nyo buna da ngelem. Da da ke mela. Ngo kala fama jazaohu in kuntum kadibin nga yusuf wodo ba bozo to adige mi gon bi kana sus mi da gon na sus ge bo wotana ngana da lamme qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu nga bo busi yusuf se da de marandana adige we ni nya na nya binde nya gbele binde e jona fa huwa jazaohu bele bi der wanya nge lon na nya nya je wa bi de yunge to to wonum qur'ana aya se fa badadi au iyatihim qabla wi'a'i akhihi a istakhrajaha min wi'a'i akhihi nga yusu wele ba balu sasu lam ban sasu ban sasu ban ban ke ku ben ben ba bananda be ben ben dana be ben dana ka gori ba kana ba bende yusu wa ni kana bende inu inu de pendan ga na de pende to ba fun fu se se abige ni ba na pende jona bangai yunti to ubunun ba ga na pende ba de pende ba do ba de eh, barajo قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تسمون anyway أنا قال سورة يوسف كده آية نقول كده آية آية 77 ما مترو بدأ ونوا أول سعر وان ميلين يبند نعنا يبند ميل بند جبل بدأ ميلهم ما بسنا يومه نيوين يبند كنا ما بسني ده يومه تامي بيان كذا دخل له ده ده مرة ده ده دونه كنا لهم كده كده كده مرة abiga nyan jar ne gbanda ga ruwa ngene gbanda ga nyan nan nye de pende jo ngene ga balang ridi ci le don da ay bang bay bu ne sarka sarka bi ni be bale bu mbiya ya rudina sati sa di pa mo da fere nye de bale nye de pende bi ci nya ba ko to sarka après tout batali amma do nan ba ben bana bale ba de maranda na arwa ngene pende ñoo nye de pende ba ngene na nya gbay na nya gbende labi de romo de ke veros be fere na ga ci wam ci di yunge to ni yuna ثلاثة من دم تدرنا بدي كم ملون دي ساعة ملة النبي يوسف هو دي ساعة وملة مصر مدى ساعة ملة مصر ما كبرنا سورة كنا سي وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم سوستو ومبي لقى يوسف وعديه إبا إنوم إمو يمتي إذا كورون دانملة بلانك نغبالا نغبالا يمتي بأمو يوسفو bɛ pila wọn ki ina wa wa lage ba gbɔ yi ba ka ye yompi na ni yu ni tɛlɛ o ne b'o lɔkɔ dana lɛlɛ dɔ yu sugu dɔ ne ni y'u sugu dɔ se na ɛlɛ dɔ kpa ina wu yompi na bi ka bi ge yompi ka wa lana ilɛ ina wu ɔjɔ na bɛ o mi yu sugu ala de pila bɔrɔ sɔɔ de sɔgɔ fɔ ka ko yi di yi ani tɛtɛlɛ do ba wɛni lɔnu ba ta o lɔnu kɛkɛ gɛlɛ ŋana ka ba ala de ba ga ye yu sugu nga yisu do wala lonni ipa e ede eden ele igbenda e bojo deke no doni idan cenye sama ngati mi ngasi mena se bele bede sati na nda yumti na namble ta eh ande mi su ma me kra example ta ado goni ibre dra ibre wato dana misra majo ni yumti wala namble be gon ki mege mi kana dona annabi yusuf da wala be ibriyam le ebreu wam le mo ba ebreu wonam le ebreu jodo do abi geru wa ngel nya jopinde nga nyana nya binde jo wam bisni yunge to bela bi de exemple ma ba exemple misramba de sat ngene eh yum ti chona plus en même temps woni ibriyam ba jo yum tu wangali na lilina to yahudo jomle eh nga yahudo do ba wonam de sat ba de maranda do abige eh, ruwa la alhachi fon kiya ni marawe base mara ngerwe vele mala mararo ella na boro kirim wonki kudo mona bala ke bede mara nan arwa lake e de fukusi so bala na bambe sina yunge to mi yele irata lam badam vel marawa bi de example ga mena arwa ngwele pende nga ba bay banna pende jo won bangoy bab sina yungi yung nge eh yahudu do do na ba na mara do do ebire ma bɛnbɛ bɔn na mara do be de jɛ mara ndan se abige bana yo bala yo bana na der wɔn bɛ de kɛ yahudu na baale yo wɔn bɛ se ba ka yo kan ta bala na bala bana ka taaba bɛ sina wo yo maage a b'a wo yo yo da amma bi gɛ yahudu wa tan bɛ ba ka yahudu yo ti amma won bɛ lan na yahudu ka yahudu yo ti na ga ayahud wa wa yes mara na ko na ŋmɛlɛm pare na ma bɛ na abige yahud wa melen melen yahudu da kin daga ba ngai le ga ba bai to we joba we nu da kin angel na wambi sile de bulam du de yum mi na bala de system na bala na yum tinam le donc eh, be yunda abana wambe de ke yahudu na bo yo ga ba do ba ba mi sna yuma be abige yahudu ala tal ko na ko ga ba bai e nonu we yani nunu so unda ba bai wambi yum na mi nu bi qur'an we ge da surati yusuf de matar ma ngatimina do ko ni chochi na de inda masihiyin cocin da cocin da adin wan din din na da a taura na da mara wadda batan din din tran pata ti la adopte wumi ba yum tina anya zo cocin ma da bibil wanda nyan na da bata ban mati yum da tom ba ma'ana ba la adopte ba la reconnect ma yum tina domin anya ben ba da bibil da ba ngati da lise bi la kamata yuma fu bede kuba na bede patron wanya zi wumbi bovu jezi na yani bumbu isa annabi isa na wumbi no se banni annabi isa de tombu fina bela no do daga banni be dana wo ma bade no do be yiko banni bede banni bede tombu fu nyi bovu isa na to bede versi wo bede akawra wanda bede injilo wanda amin vulu ti mun ngana bele to bela do ge bede eh, butrus wani ba butrus na ande bisa de de woro na goro sun christianism o buna ke be zanda na b'a y'a butrus butrus de leta wa nati yeki da wanda wana mo ba wa faranda faranda ballan adini na. E da de leta wanda wa wole da wasiya hausa sabiya aba al kanisa anna arrik indahum kafara zunub albashar sai yumtike irande alhaaki kasara kasaarage abige sosir sole fi lar kafa do mi balaba de iman da zate ande mi so gona istika e kama dada de al hato de cetge to biyele iranda e won ba yuntu wan yuntu yiwana be de yumti de ti wote be de al hato de cetge bo balaba de diblo bo balaba de diblo da to eh ado goni eh ado goni ado goni eh hindus hinduk India ma jɔ jɔnma yɛ zi India ma de civilisation wa bi fɔ civilisation hieroglyphe India ma de zɛ fugi dana ba de bi zan da budi wa wani avant naani na Misira ma de yani Faraona wa de de zɛ fugi kɔni an dɔw kɔni India ma de zɛ fugi da ba wani ba de bi na ba barahama wa barahimiya ba de barahama wa de adini da de maranda dara badara era nabulege era tara nabulege ya era era tara kategori ke dati duzuge era mabe ga uru anana no mabe ge dola danana no mabe ge yumana belege kategori ga belege rake wo mabe ge yumana tmo nana pata age kini ngade tmere tmo nana pata age eh, eh tmawe na avena tmo nana pata age tmo na avena Ada ke kama fayan nana tama wena yoma wala namle sadim men de asbe kudi sadim men fo de farm sadim men panande sote kaya kaya on de brena de get ma ave ada adana yoma de tamaramle be da dinda de ka bona be de kategori no bare ran bare bala majembe ge yoma ga haldu koro de ka wa mabda urana bala bawe bala nanu wondi kurati bala majembe da urana banganda de ka ngano kenene lide na bala bana bala wazirwa bala bana bala lide na hal na sinye bi de takawe india ma de farananda donc erawe belege catégorie burna budundu donc de ke malwande de konde tal tan patate wulange eh, malwondo mo bukani do koni pers pers wanjo o ma pers na civilisation gi kubunwe na ne anaga malondo gonnamle civilisation gi ke jam malondo gon mo na kanamle pers furusumba banabele iran ba iran ba jododo yomti banyi yonti bɛda wura na wɔn yoma nga bɛda sɛ da era tara bɛlɛ dodo wɔn bɛ gɛ yoma na na wɔn bɛ gɛ bengil na balinam bɔg tɔbɔgɛ na ɛɛ bɛ ka wɔn bɛ dɔ bɛ gɛ bɛlɛ bɛ dɛmɛrɛ gɛ bengeti awura na de arzikiwa bɛlɛ bɛ dɛ tɛmɛrɛ mɛlɛ ka ba dɛmɛrɛ do gɛ tɛmɛ na ka taa gɛ kini na de tamana na bɛlɛ bɛ dɛ tɛmɛrɛ ma de civilisation da bɛlɛ de categorie de erawe bi kon shin chinois domi nanana malondi de civilisation konna civilisation di to nanga nanga dɛmɛlɛ civilisation indien na civilisation chinoise china made civilisation na india made civilisation we before perse na before roman donc china ya chinois wa de euh, de civilisation da bɛlɛ dɔ ba nyiwu ya yom Eh, amma belema bete chora na ngila bala bala na yuna yunke timne unde bango da bombo na bat nage de kangana da bal banga na na yu bango na yu ma manage eh banga ba yu mage tedu kitu de ke china de tedna tedu tuwe tedna tarna bamba de ke china de na tedna banga ba yu ma eh beka ngana da bala na ka ba ru yunti bala de kadamorte wọn yi ni ro eye e ede ya ya ko kpɔ bu e ya ero bɛɛ kadamorte bɛɛ te jaarɛn da bimbiize bɛ koko ne yomti amma chinese ba bɛlɛ bɛ dɛ saate bɛlɛ bɛ dala autoriser chinese wata tana wallan yumti badal dala lamba tɛŋa ba da yom ama na bɛrɛ dɛmɛ ga baŋa ba ko ɲɔn dɔrɔze ko ɲɔ su wɛn da su ye kadamorte rɔze ban tana tɛna wo yoma tɔ ɛɛ eh, daanabɛlɛ ado goni de tala da na anna malon de konna toujours ma tonta na malon to konta namle europe da ada na dana grek wa umas greece wa grek wa eh wa de system da ba dara era kategori na telege era mo bege monsieur wana patron wana na era mo bege ouvrier wana yani era mo bege badake na wana uma bege na burwana no umbe ke na burwana balege gira ko de de system da cho uma be ke na buru ba category be ke na buru dana balebe gira na china do balebe be ke bege yo mage be ka badan ba hujir mana ko umbe na pata bege ke na bege zibi bege den me gira tuma mage balege bala nawe be ka be de ta mo se eh wo ban pata bege be ke na ba de mare de hidima bekil awura na bekil abala ko bekila ra fayamba wumbe ge fayamba na bella bade droit ga summa da ke fayamba na bada maraga ballo bota bekil wa be ka wumbe da ke fayamba balla na tadir yumana yum ke ga ne kana grek ma bade system da yum ke ga ne zinye doko ya nya de takam ya nya de dene ya nya de durka wum nya dol sallana kana nyala nake to nyambe zin yabudo nyambe zin mbanaro nyambe jeri naro yam bezi bo min yira sel nena be ka lille yon tuwa ngale na bala da dena ge yonin da irawo mo bang bawo yonin na aba b'a ru yonin da to enna mo na e abigera mi yo yo ge ni o mi bezi we wo ma mi bezi wo yonin da na ngami diwona to be dera na pata si kibo na bala ban pata bala mi yumani deuxième kaje e eh, wondiro wo be bella na rule yom ti grek ma de saf da na nge karsana karsana ge ballan ira hijack ben bin ira no duri awe ni jodo ni kele na wan bale on bale na ro nyen de dambara na balle dambara ra de chabe anya le ge nyo yo nyo ge yue ge nye bina ngo bakki wa bis ni yum to eh beka yum ti de kiyako wa babusu ba de sate ba de men na on bi ira e nyo ne tembe nyam mi zille zi tembire kiyako woran bu na tembire ya ninka ya fiu ya naw bu na kiyako ndanye yenna rab le ban buna rabayyam ya zai bayyin timi ya bayyin tini na bo bele be de sati to eh baka ngam de balla na buyu ma abbe gara wanda na bani na ra wona medan man zar bele ran bani umi mi ya balla ra pirateri na balla ra pirateri ben bele ran bani aw ma mi bel na baga mi binga mi gona ba bismi yuma e yawe bele be de takaw dana bele fursu terso wade sati dana bele dana bele as azida dana bele dana bile europe da dana bile chinois o defarande dana bile eh, eh, eh, india ma defarande dana bile ban bara wo binde adga nyande bode bolini awe no abe no be de panyam do manya ze mago ze mago ne tonda eh temia kama tem radio temia radio ma matna mo do ze si sat na kurme ze men lam de di bawana min jade de de sedi de kutulu nda ya de ze gabe tena modole ti alunaro yera di lawda ti wa gabite don se gabite blana da ke kutu gulle kun da ke gale na lawge le kun anyway plaga mani mi ngata na se wa gabite ga bondon wa gabite wa gabite kutu ni si nyana abalete de lam lawde kun da nyana abalete lam ga dobo so woro ga bamma tibla sin don na a rusul li te dun gon tebe o abalete ge domin ndangali kuro mbon kuro ndala la fe ndala banganya to anya bi zin dali bile halin danga tede mun oh, oh, na bane so o wa gadi te o nya na bane telam ma do do sa bi genye ben ngana da do do na do jo ganan do do ze te kuro no kuro nya na ne bero ba te langora ndam mi li kuro na abige burnya de sa to adala en li kuro mbo kuro c'est difficile yo kale e langora be da ni ba o be kenya ko jo bakonya to bi yele ba ndo so wa te na se se de sa mi la na se era wo mba ba de te na era na ba ge but badumari ga iratum wanda ibo ufu deli fonda deli ufu deli edama awa anu ni wanda na ide mu de e do donu agle na etai awa bai de dawa tiumle ga mai ze dana bala mata kado do de de tim da do wo ma da yawa sai masu bala na yura bala sai masu te yura bala na doni ga bang wole ra bang bara ta karo no do ni ni le orta mi li kuro o e, kon kuro fasina abalete fasina abalate oruna arwa mbe ko kale de kontete e dandale ka de ka wan zamban bai aba bai do ba yin yuri to belab da ta ka wala greko de sat belage belab be diri yuli wo na to eh ando goni romanwa wo mo bade civilisation malon ko mo na romanwa romanwa do do belab da bale utiliser yuma yani ba du yonti bade ba de wanda dika yoma na temero na pataage mo re de kemer na ga bangu yuma ballo doni de temere mura na timre eh, beka yom to ganya zi dere ya kpangbo ya no faram da bangbo nyir to patanaru nya zi mi banda na no faram de fa farabla wan mare rebla na to erado do wan mare ko nya zi nan wan mare re faram farabla na era wan mare ko rambo ja dunina yumamle be labele beka yom do dona bamu yangi ganya zi bayen nin kaya bayen kibirina donc roman o de système na do dana bela do mi mo ko ta mi histoire na ami bisi mi le référence na histoire maintenant bela do euh beka yuma wona ba de ki ane le le ban yan wona bamba bu nyama bu ko da ba ba fi exposition bala exposer ba sewe nyongo don ban de kina ba wo yum na borde no yuma ma bali tumbo le gel gel gel gel gel nyazi won wona ja walore na aga lo aga bal ayo zo la somo nyambi zo ngoni de kina na nyanzo fa de da nyanzo sonda nakenda somuda na ndikina zalda mbende mbende mbesada na yuma wana bete rafi da baki wa bla nyongo nyi ndikina mban ndikina de nyongo ndikina na be monya ngamo bubudi baka bon dire baka beti jenya na nyanga muninka asumuninka ke ko da mbun ndikina ke mbenka dono mbenka gojo mbenka no mbenka tibila ya kalona mona yuma wana bete ke ko bla beka wumi billanna yumba balabakta yuma bete wondi dana bina belaga se aba alayu ngaba gomuna yowndana bambil mbar si yuma ɓe laɗoɗoge irana ɓeɗo abba alorwe ɓe beno mudi so ɓe ben wona woma ɓe beno so ɓe ben wona abisi yoma ɓe laɗoɗoge a ruwoy di kemere e wi feri roman odi systéme la ruwoy di kemere wedi kemere nde ribade kemere won wedi kemere na aro duwa dala di zuri ɗiɗo ngon wu suuri halɓe kono e wi feri to awa wi feri tata ɓe laɓdeero mu ko abisi yiɗi yum to bele dodo ge roman wo ze system da adige ruwe nu weze soja tin dana ege soja nge weze soja dana ba dubai ba bi sina yum donc do yido na bɛlɛ dɔ bɛ de system da yum ti wana te de de dare bele dodo a ruwe ni danja ti fer lampona a ruwe ni dan fɛrɛ lampona aba gbai wan bi siyum to bele bran pata roman wo system da dana bele se wo mi bi du yum tinam bele ka yum tuwa be de system da bele bran na ngatna malandu to kontomble beleto doge anyo goni da yana borosese moyen age ya eh, eh, middle age da wanda tamna ko basi wanda da kasi alqurun alwusta da mano de ti jo europe da temin wona après greco de civilisation romane de civilisation na nanana malonde konna europe de frande wo jo da moyen age ya moyen age ya da alqurun alwusta kurunu wustanda dana si yumti wala bala aplike yumti bala pratike yumti beka balla na yum wumi balla yum na badin bem na wya ninka ya tewya dere na burdema bade sharetwa bade cheche wunti era wonjo ti dere awenjo wan narete sharet bigena lorna era wan nare ko te bideke bideke awenja ya ni ramu suka na na abi ganna ben de na wuru wo ban su wuru na rage ramu marabata yumage to yumti labele a savoir abe bem euh, italie na bilable na grande bretagne grande bretagne british ya united kingdom da bilable wa to a wura na vojo na espagne bilable na germania lele ya da germania na nge jamalele do lebre ngba ta bele be desa de kurunu wusa nda moyen age de sapi al kurunu wusa de sapi be labele tedo kan tan pata ma dina yuma wallan kolbe de hidima wa halan bon goni eh eh bede maganda abige ero allo wa za ide yum gom irawo safoga banyira da safoga safukan kana kalki gi rumage safukan kana kalki gi yage abi la ganga na safu ntiki da eruke ke zemu nge wo bo sa safu ntiki ge yoma de safun dana nyo we ni yage ke zemu yo bo za nyen na yomla de wo nya za na man kota mbe bo bo yo ba babsu yoma bambe sami yoma anya ga ba lo nga nyo bon bo mbo nya ga lo bika ke zemyede safu daga nyowe nga nyo bon bo mbo aluwe nyige yoma de safun safu ndana dombanyi famille kige yo yomana ba jamany borose nga ñoo ñu gere famin kige kejen yena nga ñoo bam bo alu ñu ge yomana to ñana bi la de yom alu mum rek ko tammi bis yuma la même chose abi ge ñu ge alu kejen biyande safunda ga ñege nga ñoo za abalu alu na le de fonda ba gana se le de fonda le ge yuma de fonda nga ñaa zay e. to ñana men ko tammi min bis yuma bo bele ba ba bade marawanda to eh bele do gado gone anglo saxon anglo-saxon na ye anglo-saxon na mi da daba sanyo na anglo-saxon na anglo-saxon de sad bala pratique yumti de ka yumti ke bonde na telege safo na telege da de anglo-saxon de system da yumti ke wonde na bolege yoma wemba bage mobilier na ne yoma yoma bage immobilier na maya mobilier na wemba bin jo balezo de liba bisne de na na wo ma bege immobilier na wo ma dal les odel ba sin dinna anglo saxon de système namle yoma yom tuwe catégorie na tele yoma mobilier na yoma immobilier mi ma man bata ne la tele na mi za fula mi za chamana kontra ma ngatana ma nyitle yoma ma bege i e mobilier na nyambe zeri bele yoma ba bambe za ba ya bele yawa nyazi nenka angu nyaaya na runin ka wa mi di sel kelele nyaaya na e bisna lele ti bun donc yuma na berwe bambe di bayawe bambe di balawe da kewa deli de deli yuma imo yuma eh, mobilium le diga yuma won bege immobilio na bele be bene de bada wajam e cholul na gawdo ala doga ba si won faram wajam to de faram na mal halefe abige lim ga ba si won go lu e maram le daz ga ba won e maram le na badan na ga won jo halefe yuma immobilier omble to beka do yuri teleze se anglo saxon de system da kiyako yomti de kiyako we très populaire tani bo popla ba ni bo na bede ki ane en europe europe euh, na na côte euh, côte ba suwe afrique du nord de côte banga ba era na asie nda ba, Bwona bide kyan nabayem. Beka, wou mbaba bwa nan blebleble bide biznes belan nan bide sak bebebe sezer pa nan bina bile jivwa, yawudwa. Don, kontran nan mwate nan. Mwenan bata mwona seze la baro. Dekon an Amerika. Sato en ki dekouvert geografik. A lè kouchoufati geografi yon agon belena. Christophe Coulombe nan flaskou di yaman wangalena. Bagani Portugal le Espany. bang lirin bang ben lirin te la ben ben ba chopna eh, ba kon ba la découvrir cap de bonne espérance da ya sote rasu ga jai e sala na bawo ke tembe ke kalina europe ko dong bo na pays arabe wa ko dong bo na eh, bahar ahmar red sea na ko bo india na ko bo chinese na ba gala découvrir na bawo ko fa na ko na ble cap de bonne espérance kana ble na ba kan galina afrique woro na ko kon ke tala south africa na ke leki de china na ke leki de india na satu in kibla bide tamu alena bala de kufur ni bas faluna bide sate doge yomti de kiya ko abasla faya nam bo in kana sate manga tonton bide ta malon do ngona mele malon do ngona bide mile malon do ngona d'accord ama mo manga ti dir façon générale yomti de chowor wumbe ba de ke malon ma de farandum mile amerika wa alena bala exchange americana banga ba afrika mba kotu mon patabo afrique de l'ouest nan Afrik Sentral, nan Afrik de Sud-Zera, nan pata bange ba wana. Ben gade nan Meriki. Menan pata menye. Menan pata menye ble. Ni wana beden la bar ble. Beka, eh, ba wouren negote wewe, eran gen milie, eran mili mino fermo wange bou. Bato wange zele, Afrik de Koutoua, a traver eh, Gana de Koutoua, nan Gran Popo, eh, Gran Popo, Togo de Benede, Tenga. nanna kette karace uma bana bata mayi tanta nana kette karace sa tuwonki payempe wawo jona ɓeso eh, o soy tuccu owo jo a wurana payema ɓe mbojo ɗumna mirta bata minni wembi be labna yoma de faran ba labana bata labde kemalo mamle e kemalo da lamle yoma ɓe mogo bona oy sadin ba ladi ko fur americana mille mille woge ɓe ka wembi ban mese yom bangan ba e dera baɓe na de baka doki na bako gonne na bako nesa bal ne traité bal ngi traité ci na barang bata meñi borole to do kon be tala eh eh abige eruke eruke tezembu amaka da ci de sate e de ke yom bige haramu ge rose e ko alu ko ni ge yumna be ka abudu wa bo yum bin bengi idan wa go yum ya da wa za yum wan bengi ta makuba na na re gumnan da madan fatima rendela to ta ka ta nan ta tota kama mi mi gal iswar na mi amerika da iswar mu don halbi talis mi da da ket da bɛ ket na tin to eh belado doge eh yum eh yuma wana ba da bobo ko na america kenan bona ne manu nti da bodan ngona tana lille keze biyo ngona na yuma to mulina lowe na keze biyo wanzo na yuma tanzo ne manu wa tatana ma wen titi da ira kazon mara tatana won goduna won be do wona bodo mutan tan tan ma tan man ko ta minyete minyan pata minyete Amerika da jombe lana to halbu kon be tala patun ki bi mo e so se bi gon be se mara wa be ta sa se se abige ayom se le farande e bese farande na kurda asire wana autorisation autorisation ge e be we ni de ne no wonjeli ko autorisation na ele ada ke aban ne farande na kurda be ka be na autorisation tabai to hal bu kon be tala marwa wala abige ba no yuma ko don ko no borol be bo bare pata bo zulu ke farande ko monda yuma ba do bo na autorisation wo ma ge white wala be ge ko fulmana yani be ge bo na dor wa bang ba bile bite yuma bembe ade ba nawe bo zulke be gete de paranda ko mo da batala lobe mi ma mi ge ko pul ma mi ge keze mi na mi wona hakki ba do bo no turi da se men dawe e bulla no wo mi se no na bakaya so jo bo ko be tuwe men be ngor be de droit to de damba belege yum ti de tom wala to do yudina wembi yum tu wala eh wembi yon tu wala nebere de farandi na nabi mo tala da eh, malo mana to do ko la rubo de farandi na na nabi ko na jazira nda jazira nda mi no ma de mi yom ti ko we ti no india ma jo roma no jo grek wo jo europe nda la même chose be lebe de kanodo do we la rubo de jazira nda deka wembi da bela do bon bana yuma na kena yoni da yoni wonti kabila won yo kabila bla bige kabila na kuro yo kabila na ko wo mami yo mami yo ma mi dezo wana wo mami gbo badana bla bala mi yuma ngana bordo na da rubo da do na bela eh yomti wallam bang bang ngelen ra bambe be piro no doni na won bidde asindi da mangot mi semas de tatana ala rubu ni weni jodun na paranyo mabada jodun bambe de balet dambara era de dambara bali kiso era de kiso awu ni ba be ba kibina be me zan pana yom be daga me na ande bi de hadimi wani ba zaid ibn harisa ni na na hadija ande bi de lo na na hadija ma ngata la tafsir da surat al-azab da zikr radiyun da na na hadija de yom e ni wa ga mu na zaid ibn harisa mu ni ba ya ta ande bi de ande bi alwala na be de ke na burwa wa ne e we e, e de we tana jogewe ya da wurenki wale ale bena da kai na go nge doni da na go meti ba bai ina mi ya su baya eh, pedophilia na na bang ba biya na kidnap ban na biya kidnap na yele ma alta mo se tonta ma ya se kidnape min dole se to halle ni ne bare se da ba na biya kidnap bang bu we ni wa na se fe fe na ba tai to belaga ba ba zai rubun harika ale e be se bai to belabe da takawa do larubo de taranda da ban lamle andi bi to gana to nanige ani sallallahu alaihi wasallama eh wo goni e koni donc mi yu no mele se na na ndibi kona sana tan pata tinjo tinjo nanige ani sallallahu alaihi wasallama wo goni e kona malwande to le na do koni malwande nda lo yudu kane sanda sanda wambi yonti fungo jobu kamalon to kontana le do koni malwande nda malwande wo goni tumona situation kanado na na malam tɩ kɔnna civilisation de tɩ doni te ba o populaire dunia ndana na bele paris na rome rome empire na pers eh, persian empire chono doni de tɛsa tɩ malam dɔ ni yu kani wembi rome empire wa ngana bala bala bala bala pratique tina mi yu ni wo mi paris ma do wala pratique tina to malam dɔ kɔni bilɛ tɩ situation kana yomti wete da balili to wona te de marwa inna ga nabi sallallahu alaihi wasallam wona annabi sallallahu alaihi wasallam da kon de bin sur kon we gidra de bi gete kon e ge rahama e ge kon on ni diga duniya nan patta we yin nan patta kon ni e le we nan patta to to wona ndi bo woni wa woni fi lera e so so ma arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadira nyon nabi sallallahu alaihi wasallam ni ngi de tri de gidira nan ga se erreur na be kon da nyon woni de kanyege ba shiru ganyan vraze de bi de kanyege na ziru ge nyan dasowe gumba ba de ke bata ne tonna nyan nyan ba wona dar to lelo no ndebo ko ne mono situation annabi wa wa kon na ide dawa ide wa zun kon na kanaga tsi wan yara sa se ra be yele ira de bauta talam ba kon bala so ta ira yele ira de yumti lam ba kon bala so yumti be ka rododo be kele ro de karama e de jirmon ki sur ko wa lekina e sur nan wati de qur'an jirmon ngada sa ya ayuha nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda allahi atqakum smiwara mama lamina aluna baluge nge mama malami nige ko biro wandende na go wandende na farando wandende belebe de lank ngena mala belati na yutel lamage mi yemege ko tugulumba bana be ga sinkemba bana be ga usamba bana be ga tendiya bana be ga lawmba bana be ga dendimba bana be zaramamba bana be ga asantimba bana be mbomba bana be ga ahunamba bana be aibemba bana be anyway wemi ba oni kena bana be kabramba bana be ga losoma ba oni kena na losoma mala na bele tela mala bele na na iyu tela da masase nanu wando nanu wando nanu bele be ga malami amma inna akramakum indallahi afkakum se weni ge karamando e ge jirmando e sojo kelera na enable weni ge wiz wa sokla donc ande bi de mission wo wona kana gaste konne elevera erade yumti da ichele e de yumti be ka elevera china nda e konara karamanda to am le problème wo woni mono situation situation c'est ke wole se era wendende bana begene ke zambia bana begene china da bana begene yuma boble wa wone mona bele ka duniya n'a pataga prati ki bile. to enrenga wallam ennage annabi sallallahu sallama, wasallama wo gogona ede adini to amma wami bige nage e bo mona dulite naga se mi dire se malon de teke un e mouvement que de ke mouvement patriotique malon de teke mouvement politique malon de teke mouvement euh, kideke mouvement national ya kideke mouvement capitaliste a communiste ya socialiste ya de deke mouvement tige adini ke eso dangi so eso dangi bilbina kido kone na bere rozi kido kone la ruwo rike rozi banda umu deke la ruwo na kido kone qui est le chinois kodo chinois rose kiyele indian ba kodo kon indian ba rose kiyele german ba kodo kon german ba ke rose kiyele eh, eh, baya suwe eh, eh, eh italie ba yani kige duniyar ne pata errar ne pata wezin da pata de de adini ke sur kono jelande bile ande bi we obligé e de lam tal lam dugo na berde civilisation ya na berde ngene ngabele be be na duniya na bilana na bɛn sese est ce que malɔn de da tobo ni yontu ala ɛn eh, malɔn de da da ni yontu walakin malɔn de tafa ne baawu yomti baaŋa ni yontu ala yomti oro kɛ iraw de yom malɔn de tafa ne baawu naaru kala naaru de yom mɛrɛn pata ela isoro kpɔni de yom isoro kpɔni ekukum de yom tɔ bi yele. bidala kamata bida fana bawo naro e kpa naro yomti gomi qur'ane we verda qur'an jin manga dasu se wa in ta'i fatal min al-mu'minin qatatalu fasilu bainahuma fa in bagati idawma ala ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah ni wonna ti mata matra be wule ngri yomtu wanga lan nanga se yomtu wallan tra souvent yoninda abige rawo yo yoni nga miyo ma mi yoyo na mi bizi e bizi merana yunda to wuma mi bizi e ka gbawo bala na balaba mi yuma malondo wonna malondi we be mal wonni ndam bi zan banyero mal wanni yon do mi won bella na bataru yon tan ge yo ami yo nga malondo wa aja marata mal wanni na mal wanni bokoyo abige mal wanni na mal wanni boyo mio ma mbe ke yura mio mbe yo ne dana e goro isim nyozo bolota e nyozo malon na malon bolota abele ga malon ne na malwe ne ban nyozo bota suna ne yele yo ngala bele bele kozo yele mule ngo we gizina mio amena bata e buru yoi biele me na zo malon na da yo nu ala na na matin ke nyina donga ne tala wumi relation ko mon ko to malon bir kilota na yo nu ala malon bir kilota andi de sate andi de de war parno sedna lota na mu muawiya wala ta yonu wala sidna ji lota na na aisha wata yonu wala ngo dota si yom to ngo gona wangale na ab'a abagbara yo ngo yo wa bela na sidna de yo ina muawiya de yo sidna li wa be muawiya damba c'est sûr que wa gona bere c'est sûr que gona da amada danne se sidna li wa be sana dana bari yuma kan fana na masala na na aisha na yo illa na sidna li na na aisha na na aisha wa sala ba bai ede ju ra kun wa sala ede so jaw ba gowe wo ma bara ba na sayyidina le so jaw ba ama, amma da dan ni sayyidina ali wa basna na na aisha yum do min malwan ni malwan da ta fa na bawo malwan ni wan basna malwan ni yum to amma malwan de wa wani malwan do wa wani be mona irake yuma na berke na berde yuma to nge gamatu mi se yum da ge yom tuwa na to lalar no yoni wonde te la mal won bana kafiro bolo tana yom dana bolo belle ya na budo walle belle na barwa fi belle na barwa ni fezi belle na barwa ze belle ba bana bare on c'est sûr quand on s'entend lente da amma lon bana kafiro bo yo c'est sûr que malon yu kafiro dana bare bako bele do kafiro do yu malon bana bare bako c'est sûr que malon bo yu kafiro dana bar balaw fezi do do c'est sûr que kafiro do yu malon na bara badu fezi c'est sûr que malon bo yu kafiro dana bar ba kawe c'est sûr que kafiro do yu malon na dana bar ba kawe to tonto ma ma tana mana pata mi bena table ayo nu ala malon mana kafiro ta tanga malon ba wo yu kafiro dana bata la même chose kafiro do yu malon ba dana bata wemba malwomba kafiro kwa ba malombo wemba bela na bede na obojona Menye se ngane se valanwe, dekade nye se se, yon da a bagba ra yon, yon da a bagba ra ba misna ou yon ma. A ka zuru bagba malon ba, nge ne ba misna ou yon ma. Belen nan ramb bagba, miyami daman ba, misna ou yon ma na. Belen nan miyami babbe daman, nge ne me la. Nga la se mwase se, otomatik. Njen jan mwase mwase, otomatik. A bagba de zemba, bagba misna ou yon ma. Belen nan bagba de zemba, misna ou yon ma. Donk, mwase yon da ge, zem li malon di de yon to a galan namle. wo mamal wo mbo wo yo yo bana kafiro baka gbawona malo mbaka gbaw be ke gbena ba dena bele be dera be ke gbena ba dena bele bam be suku yo ma malo ma jo do mi c'est sûr que kafiro do wa gba malo ma de mana ba tro yo ma ama adige yo wede bona na borbala isanj ballan chenji masalan malo ma do passe tu malo mba wa gba kafiro de era boroni noa nge kafiri wo do wa gbamalɔmba de era boroni nua par exemple ayo wo de ba ŋmate bomo dama de kapsana mimi demba e kapsana re demba to mais le problème abege nye zi wa gba kafiri wo de era boro katonga alfa nole nge kafiri wo wa gbamalɔmba de era ninua alfa kodomo exemple sama variable le lana yo wo de na se de ge de de de prisonnier de guerre Kafir kafiro de de de malo mo bogo mi o kafir mo joba ge no no ami jella mi demba ni no da do denje limi bar dare ni no to mem ni no wan garro do mi da da ba mi demba ra raka kwa e ka e, ni no na tele mem mi bar dama e, na ni no to ade fere mi de demba mi bar demba de na mi demba wan garro jok <coughs> to wo mbanga na ngana sa bala na we malon do wa ze maran na to na bala da bala na we imma kafiri e wa ifere e wa lide ifere e malon ba lide ba dera ben barote ba kabo ko be wɛ wa imma era ben ba bisiyo ma malon ba ko ba ya masala bɛ kɛ ko don ke milifu bi mɔna nka dawna be de ne noa donc 10 millions dawna kafiri wa ifere da million fumle na da ko ba dera de kilwe to la no kafiri wa ni ba da million fumle ngoda dok nara mana be be ni de walli da million fu ngana da lawe ngoda wona li de da bukata ngana da lawe don bo wode ya dan yanwe ke ko nda du be de li de be fo de da da kanda abile ge da da be de de ya wake ko da bada tanga da ya na bada tanga malon da ko na bele aso disi amma ko sama ngatme aya wate mate yuti da to no qur'an da min namle yòówù ni bá bẹ̀rẹ̀ nínú ma sese, àwọn sẹ̀sẹ̀ abigẹ́ ẹ̀yìnà buru lam yàni yòówù dàgà bàbá bẹ́ẹ̀ ẹ̀yìn ẹ̀yìn káfíńtà talan par exemple ẹ̀yìn pilasi dẹ̀ lam ẹ̀yìn gadogo dẹ̀ lam yà ẹ̀yìn ẹ̀yìn lut wọlum na buru wọlum fẹkìzì yà wọlum na buru ma lọ́ndọ̀ àwọn la sese, balayi kima yani balayi évaluer masalan wàllu yẹn zi miliyɔn kodomo ẹ̀dọ̀ tanga asa ìbá li million kodomo. ko na bangai ta karato ibo wallan ta barwa non vere enyi kolu enyi luti ubo wallum wallum da ka wongo non vere wongu ko wongo non vere wallum ko wongo hale fere awe fere ge we fere gudu ga bidana bi bise e bese kezemu am doze belage belage salman salman farisi salman farisi an debde tagu ni ba bai farisi mawa de faranga ba bai bokon bayana wenu amu ina yahudu amu لأنه سلمان واسو مالو عندنا بمبوزي سلمان kafiri we no amoy na mo na ekei ngole da njani le ili dede salman ke la soke salman mo ya naige mo ya na mi mo lomba en ngene ba na ba salman ba ya salman de bi no ko juni tro kata ne no 300 300 de bi no ko juni idu wondu mo de bi no ko juni ko mo ko mo tro kata ne no annabi sallallahu alaihi wasallam yeliga ma lomba e do yiɓe cuka cuka ba ni kam meɗi debino ko cuka cuka cuka hal bi sulki be fere batte salmana ko joge salmana amode isan won yom ti wala yom ti namle to yora be gara yoraɓe lagaramaga boblana awu batte batte abo ne lide be fere be ne lide mele de de lawe évalué lidé awo ɓe demba wo mbadde nono ba ko ɓere lidé awo ɓe mbadde taga a lidé go joɓe fere angu lide mele lidé melege ɗongogo de yanowe donc ba wo gade yawe ni wona lide na ada ya na le wa be sele de tidi mle ala amuzo le na la banga tubo moda ma be ka e e mo de le jo do mi le e la ga munya de e la ga munya de ele dan dan ya fara te nya ber lide o mi bi wo wona man wonde da yum tinam e le ama toutefois e dol sete malondi we givi rollin da urdoni na mi ba ba daja na doni eh mawul mi yum tide ne ba biyom ben banara yum tina ba le ke ko da ya balli buwanda ra wanda e bangatina donni nan bar ko mbakka we yarami de ke ko bo ko mbake dumi wondi na wanda ay malonde di di yomtu wonti kawai malonde wa va na bawna mbele bana tan kana ma woni mi to eh abige dane tana du yuri tele se malonde ta fa na bawu yu parce ton na do do rozge malonde de yu wala ton kadande malonde tente de de de du ti de na bawo de la dawa de na tera so de tom era yu banni wo mi sur kon sole nona kade wo mu na yu nomle abige bile ka do gi sai de gizi malon de pen ka batu ke to tom e kala ti ke to na mu na malon ma ka do ba mi wo hale bu kon sala kananga ton se lende euh era de eh, e bo yu ba de liberté ru yu de el bole les olfi bona e ko wo mi do se pona ade na e bole le si bona be ka e todo dudu naro ka tar naro bele bo yonna adde gene wan na wayte da erata mi de bo yubade to wa wan ma yo illa e be ka rabo me ban mara mararo bele ma de kam sano a la raison ka te de la fia raison c'est la ni yo de malonde de yundamle raison to zonge ngese se malwan ba e bezi bala pratis be de bɛbɛn bɛdɛ kiyani bɛdɛ fasi bɛdɛ kibin bɛdɛ arzikuwa ɛbɛnti e na alafiya na wɛna kɔfɛi naaro tɛn bɛn naaro naaro tɔn dɔw naaro naaro tɛn naaro a bɛlɛgɛ naaro wɔn se kasi naaro ya naaro wɔn se bɛ naaro se kala bɛ haraka tɔn na malɔn do a bana b'aw se bɛlɛ bɛ dɛrɛ mu boyoyi yani yow kama bɛ se se da dɔ to alafiya a bɛlɛ bɛ dɛ yow da la min lange kafiro ni malɔn bɛ dɛ yow nga wɔn ba ga bawa bɛlɛ bɛ yow da na aba go na we na be de imma ba da ma ete be sara ba ka aw ba te be sara ba ko we ba ka ba ko ba yuli e de we na ba be ba be na ba de te na to eh abiga mi yuni o mi ma ma toro na le na don bo question tete. tɔ mbalage mmalụwa ndị be yumtu andi bo konna da zabata ne clair do qur'ani ya hadiza da ni ba be yumtu do be gana dani ga suwa zanna mu bisbilana ru yu dana amma da na ma clair tan fana qur'an da ya hadiza ba da ba ma clair ro si yumti te to amma na da mata tilena don dole me se eh Abolisyon de l'esklavaj nabekizi yom ti nan. Te da baze dunyan an pata amaga deme dunyan an pata ati di li yom ti nan. Yom ti de ba baze te te de tom tale. Te da baze fase 18e siyekl. 18e siyekl ge. Yom ti de tom de beye li to a baze. Te ta dir an 1788 1788 nge yumtide tomti america ce 1788 1788 nge yumtide abolition de ton wabad ngenanga de lege abolition de l'esclavage de ton wagabad satu nke america ce nord na sud yo na mende sa america wala entre le nord america nord na america du sud beka na wurta kono yo kenge o mi gono yo kingana kena se se eh erawa la réclamer yuma de liberté yuma de bo yuba de babeske zimbia nge be go wonno yo entre le nord et le sud womba dokno yoma na na womba yomti wa njar wana anyway mi yunne se se yo wala sud na nord amerique dare la, la, la donation Yow kende keda beze, yow kende keda beze ke fa, nabawo bete yom ti, hale 1765, 1865, woman yiswar kena. Yom ti de, wala bete ti wala baze, 1788. Keda beze kella, Rè shir, kè na 1865, 1865. Sato en ki nor, wè a beze ke la, ki yu kujouni ni sud rozi yon dan. Lè le eskla vayf. Wè a beze ki yu neba yon nan bele. Sato en ki nor wè a beze yon da ke bezi sud nan. Ama nan vren nan bele, bidɛɛzo wahalla sinji bi lebdɛ saat ko bob lebdɛ saat kinge ke pa daan na kuful maa lɔw taa problem wɛ a danaara wɛ ke pa daa ta zo na tɔn tin maŋma tini maŋma ti tibidɛ ŋa minyi ti dɔrɔ a danaara wɛ ke pa daa ta zuɣu ti daa lɔkutɔr na tiri wɛ ke pa daa tomboli sugulo na tiri ke pa daa tomboli lɔnaara wɛ ke pa daa tombo na arɔzi na tiri ke pa taa miyu ni tilɛ to bele nɔɔndo doge dangba taa mirigi da kini wo dangba taa mirigi da kini la même chose ado bo europe ga do yum titinde ti dezu ti dezu job le te dal badatal yuma yuma bo europe dana hali sati wen ki revolution française en 1779 1779 revolution française wo gonna na nige do modna yum ti de europe da yum ti de tom wo gonna to fu dilado yo yo namo amana baranga na bele de 1779 1779 europe da nga yumti de tong waga gor sa battle yuma ya bala abolition l'esclavage ama ti do yu nasara belaga ti jo ti nara yu hal kidi war kidi war kana malata mo kidi war kidi kana kana 1945 1945 satu ki Second World War, Deuxième Guerre mondiale, ouais, denage, denage be babla clair, yudina, yumti de, ba ba ba ba ba bu bunte, batla clair sa sa, ile le donda, yumti travail du doyu, so. Mangati historique da sanda sanda, yumti de tom, ama point kuma okoro nange woroga malwande tala clair yumti de keta. Imamu tawkila matana kumi tindira rajunda. la new york de tan wala kere fitu nana kere na minti lituzu dananga roze abdourazak lakazo zikiri gedede président abdourazak lakazo zikiri gedede technicien kobani imorano solungobu enabeledede manija da danankana to mbalege malwande tala clair yumtide cetda eh, nam malwandi kan mate bake yuma direct bida kana rose wembe system won budina yumti de tom susuten da na ekonomi da na politik da yumti babu daga rana mu maga gerne dana bidan bizi bilan da bide kon nan da ta de pop dik do ka de kar se to singende yumtu ede idan mi dalabale

dun kana dabata mi bele bide exemple eh sinyete dona système économique capitaliste mama premier me milo skuli miyo capitalisme na système capitaliste wala na ribage nguri babine malwande da ribake haramge dona malo wande tam bizi e cham kondi ton kondi der ba cham be bele riba cham cham ba chekirin bacam ban kudu kan pata bika system wan bene system ekonomi banko ran pata na transaction wa na pe kiya na non wadda bata na system economique capitaliste ke era wala matmara duniya kana ba matna men da duniya nan pata de system bala na échange commercial échange wan pata bala dina sur le système économique capitaliste to malwan de tam bezi finyanda cham to se sistem gi ngin ta bacam bo yo barna bige haramu ge na nan na in yona burna sai nyan gazi won bisin wani nge na bana be ka sai nyan gbo da fe da fe bongo na da fe da fe da fe asinje malwan da jambe lobta system economic capitalist bacam bo ke bala ta mosu duniya kana da da narabu de bin bin bin zawo kana ran kwata eh, bin zawo kana kwata binudi ngom malwan da to kona sai sawu duniya wo gona sai sai duniya da kyau wumi bi yelege andi bi wogonna e da can en bo direct e can bo direct yomti de yomti de yom can fana qur'an don mi yomti de système ma bako très profond k'i baki min pa ko bako société darabata sur le plan économique bimbozi ira ila e tuma nge bimbozi bo yuwo mbabal na tuma narana abige system mo ajun konto sai yuman pata bacham bachaw to tumma wa b'a bala nay e. donc bil non bouleversement boroge malon do gonna wo go gonna ton tinde defe defe defe defe defe ngani so belana yumti tinde progressivement defe defe nda hal yumti e kontete naam 23 ans bis akuna nasdudu ton do annabi sallallahu alaihi wasallam de chawronda e bise ekyɛ yomti ama na bɛrɛŋa na bɛlɛ na anan nabi sallallahu alaihi wasallam ayi na wa gaze mara wona tere malwon da anya ala kaza bin ba su su nya mu yom ndale ab kaza wala bin ba su su nya mu yom kaza akaza wala bin ba su nya mu yom ndale masalan alini de ta mako da batanda abiga yaro nyo duna so nganye de so duna kan ke gona ke ko bo dai kafara wan gbaje kafara wala nda ba wala si nyamu yum ndale nyane ndana deja system o kanga wuli wo mi vita bla no yum akon betena malon de system da bo wase se anyo wono yum alo inge nyaga balo nyambe nyane nyede yum alo mu mindo alo balo amma attention ambige yum alo mu wa mu fuwa nga walur nya bu bu mu roze nyede yum o yude liberté nyana ndala deja malon do wafa idan mbe kan to kunye de yom dalum yom kenye ni de to anyo dor su buna de li de bedi be kan dana li de na ran jele ndaka nyala ya saraw mu bi do di do rajo di ge li de ge yo ma ke li de ge to nge so wadu bele anyo wona ye de yom abalo nge nyam lay fezi nyam mai e ni fezi nye de nyam ni fezi bele na nye de penalty ge yom mo ben ben jange nye de fezi nyam mai e ni fezi bele na fensi ni sɔrɔ so bin jani yonti donc na wa wolo dɔ sase mana dɔ a wolo nda mbeze lajɛ de yom de timini lay by heart anya lay by heart ka be gele bin jani a galo nyona na bawo ne alo alna balo ngone bukata amma anya gone nye bukata ga weye fu nye denga nka wa luru nye bu nye bu en nya na nye nye de bu ge bu mu go jonda nye de alumo alumo o liberté to abigero fokitin da nyon wog fokiti inga fokitin da dawo nga nyedi kinan nwa ndelo malon da wala su kafara agbanyi kafara kinka da be wala su nyam mu yo ndale yana deja o wangalan da fe da fe mitin balan no yo ma itana wa da wala da su abigero nyon malwan ni nyayi si nga nyaangu malwan ni amalwan wa yi si ku malwan ni kafara wa agbanyi kafara da wa ga wale se yum ga nyam ndale to blabra nga patable malon de wo wanga lam da fe da fe da fe da fe da fe wumbi tabala na un jour ade bo bo don bangar ga bela ade ra wono yoma sebe da bai sowa anya yi sina yonga be gele be velseria yomo be gay bela doga anya wono yonga galu se sudu do bo dona nye de ko de wanda masboro ze anya ko de wazo boro nyen dan ba budo anya ba budo ro se sur ko wa mufu awa mufu se sur ko wa loro awa ro se sur ko bi nyane nyana da fe da fe da fe da fe da fe da fe da fe hali inga waguti wole seria ndanuro abi ge rami ge na wala yanodo ya no naga inga mi ba mi yum malonde de seria nda manga tmi tonta ma abi ge mana nya mana abdurra ko la kazo zikir president be ag badum yum yum na na umi e na ege allo exemple ngo be wole se se malonde da wole se abi ge mo na yum allo mo na yiko erove mene allo na balto le no mo mane de ga bala de ag badum yum ko ko dum da tam bi de le le ndanga allo ko do rose to abige dada weni wa ba alomu rozana nde alomu wa yefu na alomu awa aloro mo mane ya drak de gbana no muyum alo nga mo ma lezinyo mo ma gba alomu rozi de wa mfuwa alomu awa alurubu mo be de bumle se me chei ama le problem bi dangene bi ka nyonye de kemera we do ya mane nya da da 50 50 de ka do tɔ bi dɛsɛ asena bala mo penalize mo mɛ vɛrɛ nyɔ cinquante mo mɛ vɛrɛ nyɔ cinquante fifty daa dali de dɛ fifty fifty daa do nga mo ma ja mo ma nya nya nyɔrɔ mo mo mo gbɔ alo mo ma ma dugu a alo mo awa aloro bu dada awo ni dena o n dina dada awo ni dena na de loro gbɔ aloro bi n jɛŋe ami le problème c'est que mo ma dena ye eranga ma dena ye fɔlo nyɛ nyɛ dena fɔlo tɔ ŋmɛnɛ ba lanna ma lɔn wa ni wa n bali mo kɛmɛrɛ. me vere nyo folo kenge be bumu keni alu fen sulur bulna bumu eh bumu rose alu mo lay de kedemi ndana ko mi malondo ala ela c'est la abolir eh, esclavage na ndana wa wala na bana sur ma lu sulu de gam malondo tana malondo te ke fanatique malondo te ke shirki dinaga dai ya da ma shirki dinaga eh, eh, wahabiya dinaga ti mm, mm. malondo ke system sur sulu alfa wa almazwa igile e de bade pele malondo De badan li zon malon di, de zatengan, de badan li nif yo soun, di beyon malon dogan belan, malon di teke problem, malon di ke solisyon de problem wage. Malon dogan sebe ou lang da lande, li solisyon problem wana. Yon ti da, malon di de maranda yon ti da, api ge manen ya abdurazak, nan magez yanan, manen ya dag badum yon, suponyon ke yon muga balon, datan mezi, abalotan mezi yon do nan balon. Enge mou mali me jay, yon mou me me jay, yomu meje mede meje yomti ngum da kai made nai mirke mana nya da bi gana anya do 50 mar 50 na bije a amma bi ga 50 kana na ase ba guti ba bela ma zara nya oke nya yomi me vare nyona ti mɛ vare ya 50 do mi bidan lan oroke yom ka je folo ke na mo maje me dange donc ma bi mana e be folo wala ke mum le e be folo ke yum to folo bi ge yum le na nyo nye dange le to do do mo ma nye mo ma je na to mo ga bam be se be li ge sto me vera nyo balance na mi ngot ko dugun la ze se a fo we li mure ka la ko ko tulu yer dage donc nyo we ni nyen je yum le na be ka nyen fnyara di ne ble nya la yer dage nye yum la ble nyo le yu ko be se vera nyaro na ble to de ma wo mbimal wandu wa si yum ti de N ban nan dan nan men. Ton wotan nan nan nan nan nan nan nan meri wasti. Bas se se malon nan nan wable. Pekade de malon man. Ton. A bi genye se me genye de zan nan men den matre nan. E. E. Wondi yon ti wavonzi malon den nan gesen matre lor. N wondi yon ti wale chuta malon den nan. E. Eh, ina ba ngwatina maluwan ba bige ba ga liyu bar ka su ga ba a gagbara ira mu ba ga bauna bige ba da ba ta ba da sara ba mi ina na han mate inena to to kun biya bale maluwan ba wal yuno da bata bo mu mondi yunu kuma mu mondi shi tu iraq de yau na suriya de yau na misira de yau wa ba lanna la da su wo do ba gbara wa bi do to ira ba bar ka ba da mi ba ta ba di ɓe kabo yuɓe de kije miɗi c'est sûr que mbaɗa bata ba liyuma batarawe ɓe cili sojowa ɓe cili yura ba besiñasi ɓe ge penange ɓe ge nimisiya ge era won ma ni inama minina malonda wole sa abige ñonu yuma a nwe ni e ge na zelana yo nwe ni enye metie na korna sowai bira ta sai suratun nur da eso wan wale da malwa masa sai wallazi ne yabta gona kataba bi mamalakata fakati fakatiluhum in alimtum fi khairan wa tuhun min mali llahi alladhi atakum wala tukrihu fatayatikum ala libigai in ta duniya litabtagu arada alhayati dunya eso ta sai miŋ malwumba miŋ malwumba abige miŋ wonde yoma bo mununda nge yomuwo bozi nyanyo yuwo nyade na ina sese emuzo le surati nur de aya surati nur de aya trande, aya trande, 32 32 33 eleke ŋmati ko ŋun bi mali wanda waa ni yu ma de sibila na batali wana ayo ŋwe ni nya wana ibi ka e nyana burlan e na isolse wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibu mimma malomba abige mi do kuna yuma nge mi do yuma ben bada ne bere wo zole bana mi bangba ti bala negotiation batata be de liberté bo zole en labudu trait yani ma agreement nyanai bɛ ta e labide yide fereña bɛ ta e moode free e soda se ne mbawe e bawa bɛ dɛ chance in alimtum fihim hayran año winde listo woni yomu wambeede kala liidi wambeede lattamere wiide e sosa ñane e ma agreement ɛ ma agreement on belle lide woni yo ɗolena ɓe kan wole ngene sehlana on mbaya suyi on wole ngene da won vernaji de ma haale e hali haale ka dana. esore so atuhu min mali llahi alladhi atakum miyo malwa madodo di de we na so ko no ava mi yebla na miya dodo abigail wa wa ma ede edojo se fere ede e vaili de be ka bi di bo ka fere ko ne emode di yela mi na zakanda zakada e li de ba mu ya na da e so wa do portion na koro benjeli we ni we ni ege yum ga wo bo ma ede zola se te dana suru ko no da inna masadaqatu للفقراء والمساكين والآمنين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب من الزكاة أبجى أروى ما إدي يمتي ولا شيء كيدي يمتي لذي وانا بانغا مويا زكاة من الزكاة بطر لذي بيتشلي بيزي بو كبيد لذا ما مينا سمالوان دي وعلاوان بسم الله فابوريزي بكا يوم إبيزي إتعدنا وآتوا مما الله الذي آتاكم نصوص ولا تكرهوا فتياتكم على البدع دونا malomba wodona abige budo wana yuma ala la rubo yo no mala namle abige de yuma ka ala bodo to yuma be no mu wala na wana ge wan go we si nya de banzi ala karo bela na dum yum ke mu da tin ide ide na ibn nage wan bona ge si bela rango na bala na yi ban gona bu kata ba ka mamuli de da surkun we di na wasu ay wala tukruhu fatayatukum ala al-bida'i sese abigɛ mu ne yoma ga bɛ gala e kala wo forcer sese bobo baka erabu kon bondo na wa ka bɛ verije ka bɛ mu ni e kala wo blɛ